Wasu ƙungiyoyi masu rajin kare haƙƙin 'yan ƙasa irin su Huriwa a ƙarƙashin shugabancin Emmanuel onwubeko da NAFGAD a ƙarƙashin Akingunola Omoniyi suna ta sato kasa katsi kan cewa ya kamata a sallami duk waɗanda wannan batu na cire kuɗi daga asusun ma'aikatar kula da agaji da walwalar jama'a da ministar ma'aikatar Beta Edu ta ba da umarnin a yi sannan shugaba Tinubu ya hanzarta tuɓa matan daga mukamansu. Wannan yasa mata suka tofa albarkacin bakinsu suna cewa cewa sunana hajiya sarta sa'a musa dg mata zalla ta northwest game da maganganun da ake ta yi na ba mata mukamai ana ta samun matsaloli a gwamnatance duk inda aka ce dan siyasa wanda ya san ciwon al'umma ya san damuwar al'umma to babban kalubalen da ake samu shine matan da ake ba mukaman ake zargin su kullum a ce mata kaza mata sun yi kaza mata sun yi kaza matan nan a tsaurara bincike ba mu hana a yi bincike ba amma wani abin da ake ta zargi gaskiya ba haka yake ba kawai dan rashin yawan mu ne shi yasa kowa ya maido hankalin shi akan mu ita ma yar gwagwarmayar ganin an bawa mata 'yanci hajiya mariya ibrahim baba ta yi tsokaci cewa Yanzu mun wayi gari an samu matan da aka zuba a wurin daga kan ita minista da ta sauka wanda wancan gwamnatin da ya shuɗe ta sauka da kuma wanda aka asasa daga baya bayan nan yanzu su su biyu ana ta zargin su da kuɗaɗe masu yawa kan cewa sun kwasa a cikin asusun gwamnati kuma sun yi amfani da shi ba ta hanya da ya dace ba. To ni dai gaskiya fi sabilillahi kai mutum wurin shari'a in an zarge shi ko an zarge ta da cin kuɗin gwamnati in dai ba za a kai gaban shari'a a tabbatar a yi bincike a tabbatar tabbatar a hukunta mutum in ba hukunci fa shikenan haka za mu ci tafiya kara zube saboda haka fi sabilillahi ni ina ba gwamnati shawara gwamnatin nan na Bola Ahmed Tinubu in dai da gaske yake yi yana so ya yaki cin hanci da rashawa da almundahara da meto lokaci yayi da zai fara nuna aikin sa a yanzu wai menene shari'a ta tanadarwa wanda ya aikata irin wannan laifin tambayar kenan da na yi wa barista mai nasara kogo Ibrahim Umar sashi na goma sha biyar sakin sashi na biyar na tsarin mulkin Najeriya ya ɗora wajibci akan kowane jami'in gwamnati tun daga shugaban kasa zuwa ministoci har zuwa ga masinja ya ɗora wajibci a kansu cewa dole ne su yaƙi cin hanci da rashawa kuma su yaƙi amfani da kujera domin gina kai na biyu kuma tsarin mulkin najeriya sashe na 21 da 23 da 24 sun ɗora wajibci na ƙoƙarin gina ɗa'a ta riƙe gaskiya da riƙon amana duk irin waɗannan abubuwa idan shugaba bola tinubu da gaske yake yi to ya kamata a sa rariya a tsaftace duk wani wanda yake da datti a yi waje da shi a nemo nagartattu ingantattun mutane masu tsoron lahirar su fiye da kwaɗayin duniya masu kishin ƙasa fiye da kishin kansu a nemo irin waɗannan muzakkarin mutanen a basu ƙasar nan. To sai dai mai magana da yawon ofishin akanta janar na ƙasa bawa makwa ya ce akanta bata bi umarnin biyan kuɗaɗen a wani asusu na daban ba. Lokacin da akanta janar ta karbi wasiƙa daga wajen minista na humanitarian affairs dr beta edu tana umarninta ta biya wannan kudin zuwa wayansu account sai ta gaya mata cewa ƙa'idan wannan kudin ba a kantan jara yake ba za a biya ne daga ministry nata saboda haka kuma ta ba ta shawara kar ta biya zuwa account na wani sai dai account ɗin mutanen da za su amfana daga abin da aka ƙayyade so ta biya ba because ba a biya daga office ɗin akanta general so ta bi ka'idan accounting yadda yake ne ba ta biya ba abin jira a gani shine irin matakan da shugaban ƙasa bola ahmed tinubu zai ɗauka na ganin an warware zare da abawa a wannan batun madina dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.